waɗannan jirage sabbi katakar a cikin leda samfurin super mushak guda biyar cikin goma da gwamnatin najeriya ta yi odar su daga ƙasar pakistan tuni sun iso sansanin sojojin saman najeriya da ke kaduna A baya dai sojojin saman Najeriya sun yi ta fama da matsalolin jiragen yaƙi musamman zamanin da 'yan Boko Haram suka yi talawar gaban hantsi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ke cewa yanzu kam labarin ya canza. To yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaƙi irin yanzu ba. Wanda wanda gwamnatin tarayya ta siyo mana wanda muka kaddamar da su wanda yanzu haka suna fagen yaƙi din suna nan suna fafatawa da sauran jiragenmu akwai biyu wanda yanzu haka ana kera su akwai waɗanda wanda shugaban ƙasa ya fitar daga nashi jiragen su ma ya bamu akwai wasu jirage wanda gwamnati jihar rivers suka siyo jirage ne wanda yake kamar jiragen yaƙi wanda gwamnati ta kwace su ma sun bada su ma air force banda waɗannan akwai jirage wanda da taimakon gwamnatin tarayya wanda da ba sa tashi sam guda goma sha biyu na sha biyu nan kuma a yau da nake ma magana suna tashi na ƙasa nan kuma banda haka akwai jiragen da ake koya ma mutane tuka jirgin sama a Kaduna wanda guda goma da gwamnatin tarayya ta siyo ma Najeriya wanda yake daga cikin goma nan biyar sun shigo Najeriya saboda haka in ka duba irin wannan matakai da aka ɗauka ina jin ba mu taɓa samun taimako irin wannan ba shi sa abubuwa da yawa wanda da ba ma iya yi yanzu mun fara yi. To ko yanzu a iya cewar rundunar sojin saman Najeriya ta cimma bukatun duk jiragen da take fata? Tambayar kenan da na sake wa babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya. Duk da haka babu ƙasa a duniya da take da duk jirgin da take so. Abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta ya za ka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a. Wanda kuma shine muke yi yanzu haka anan Allah da muna samun nasara kwarai da gaske wajen irin jiragen da muke da su na yanzu. Kwararre kan jiragen yaƙi Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na mai cire wannan hoɓɓasa zai taimaka wa sojin saman. Idan ka duba ai a baya ba a samu haka ba, sai da ta kai Nigerian Air Force ba abin da za ta iya yi. Amma a yau saboda shugabancin da muke da shi suka tashi suka tsaya suka jajirce, saboda haka a wannan abu da muke da shi zai taimaka insha Allahu game da yaƙi da muke da wa'annan 'yan ta'adda. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.